الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد الإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسلمت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعادنا سولنا وتعلم ما في نفوسنا فغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشمل بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratu baqara Allah shi mana jagora Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi aya ta 178 muka kwana ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisas na'am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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عبي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم وقد ذكر الإسلام في هذه الآية وقد ذكر الإسلام hakika an ambaci musulunci fi hadal ayati jumlatan cikin wacce aya ta laysal birr an ambaci musulunci jumlatan wato baki daya wa ma ti tafsilun lahu ila akhir sura duk abin da zai zo baya yanzu wato ƙarin bayani ne ga abin da ya gabata har zuwa ƙarshen sura wa bada fi tafsili bi hukumin qisas ya fara da tafsili da hukuncin qisasi izbihi yanta zuma nizamul umma don da shi tsarin al'umma ke tsaruwa wa ya amanu afraduha guda gudanta su samu aminci da nutsuwa wa ya taqawa bina almushtami kuma gini na jama'a gaba ɗaya sai ya karhi fa qala sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wayanda suka yi imani kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku qisasi abinda ake qisasi al mumasalah wato daidaita kowa da kowa fil qatala wajen kashewa wajen da aka kashe wanda ya kashe mutum a kashe shi wanda ya kashe shi da sifa za a kashe shi da wannan sifa wasafan da kuma sifantawa fi alhuriya wajen zama da idan da ya kashe da za a kashe shi wa islam da musulunci idan musulmi ya kashe musulmi za a kashe shi wa gairi hima da wani su wata juzul mamasalatu fi'lan ya zama ya halitta a yi a yi ga aiki da an yi kwatalar katilu da misali ma katala shi ne a kashe wanda ya kashe da irin duk abin da ya unhani da shi wajen kashe wani to shi ma a yi unhani da wannan a kashe shi har ko da kama shi ya ɗaura mai dutse ya kaɗa shi ruwa yammaci to shi ma a kama shi a ɗaura mai dutse ya kaɗa shi ruwa yammaci kowa dai wato sifa wanda ya yi a mai haka nan alhurru wanda adda kwatalu bil hurri ana kashe shi in ya kashe da amma wala kwatalu bil abdi idan da ya kashe bawa to ba a kashe shi wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa shi ma ana kashe shi wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace ita ma ana kashe ta amma wa bayyanatu sunna sunnar annabi ta bayyana alaihi salatu wassalam annar zakara yuqtalu biha namiji in ya kashe mace shi ma ana kashe shi idan namiji ya kashe mace shi ma ya halitta a kashe shi wa kada amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi raddin ra'ati yahudi annabi ya bada umarni a tarde kan wani bai yahudi baina hajaraini tsakanin duwatsu biyu li raddihi ra'asa jariyati dan ya ya tarde ya kan wata boya da duci ya doko wani duci ya buga kanta ya tarde aka tambaye ka wani na bata ce koyi ba wani nan bata ce koyi ba ta iya magana sai da aka kai da wani da ta ce sai annabi ya ce a kamo shi an ka kamo shi shi ma an ka aza kai ne ga dutse guda an ka dauki dutse guda an ka tarbe shi ya kashe mace kenan in namiji ya kashe mace shi ma ana kashe shi kuma da sifa wanda ya kashe da ita da ita za a kashe shi وأنه تعتبر المماثلة في الدين على ya yi kama da mushrikin duk addinin musulunci su kai katalin musulmin walau abdan da kahir ba a kashe musulmi in ya kashe kahiri walau abdan ko bawa ne ya kashe kahiri walau hurran ko kahirin ɗa ne don a wajen shekara da ba a kai yake mu'minan da wanda a ɗa amma kahiri ba ɗai suke ba Allah ya ce ba sama daidai sauri a sabon nari wa sabon janna saboda haka sabon jannati umul faizun saboda haka ba su zama ɗai ba guda suke ba inji qur'ani wa man ufiya lahu wanda an kai rangon mai mina katili ne shi wanda sun kai kisan kai lalle ya yi kisan kai amma yan uwan wanda an kawa kisan sun yi rangwame min dami akhihi aka yayi mai daga jinan dan uwa ne a makarantar da shi ko an da wata ya aka ce da abu ya amma aka ce ba za a yi mai kisasi ba saboda wani daga cikin yan uwa ya yi ramun tashi da wanda ya kashe wanda ya yi kisan bil amr anhu wato ittiba'u lil qatil ya bi wanda ya yi kisan bil amr anhu da rangwame da ya mai ya bi shi ba shi, bil ma'ruf yadda shari'a ta ce bayan ya dalib bayan ya dalibahu diya ya nemi ya bashi diya ya mai rangwame ba za a kashe shi ba to amma kuma a sa lokaci shi ko ya biya diya bila umfin babu tsanantawa wa tartibul ba. jera wato bi aka ce fattiba'u ya ce to ala ahoi bayan an ce an yi rangwame wa man ofiya an ce an yi rangwame su ba kuma sai an ka ce abin nan ya ba da diya a bi shi bashi ya fi da annar wajiba a hadawa ma wannan ya ba da fa'ida kenan ko dai kitasi ko diya gudansu a wajibi wa huwa ahadu qawlai shafi'i dai kenan daga cikin maganganun shafi'i wal qawlu magana ta bi ta shafi annal wajiba a wato qisasi ya wajibi ba diya ba wadiyatu badalun min hudiya badalin bashi na badalin qisasi na ba ai qisasi ba an shidiya walau afa wa lam yusammiha bala shi alaida mutun yayi rangwame kamar wanda yan Najeriya kai yanzu a wani direba ko wani mai mashin ya buge mai dan uwa ya mutu an ka ta wajen 'yan sanda sai ya ce ya yahi to in yi wannan yahewar ya ce ya yahi bai ambaci a bashi diya ba to fala shi alaihi babu komai da za a bashi kuma hewa ta ta yi wa alaihi malikun kuma akan wannan maliki yake wa rujja kuma wannan magana ita an karin ja ita ta yi kyau idan mutum ya ce ya yahi bai ambaci diya ba to yahiyar ta yi wa alal qatil ada'u diya wanda kuma yayi kisan to ya bada diya ilaihi zuwa ga ƴan uwan wanda ya kashe ai ilal ahi zuwa ga wannan da ya mai rangwami sai ya bashi biya wa huwal warisu shine mai gado ya bashi biya bi ihsanin da kyautatawa bila matsalin babu jinkiri wala bakasin babu ragewa kuma zalikal hukumul mazkur wannan hukunci da aka ambata min jawazi qisasi na halaccin yin qisasi wal afwa anhu da kuma halaccin mai rangwami, ala gairi diyatin ba tare da diya ba au alaiha ko shi ya yace kuma a bashi diya wannan duka takfifan sauƙaƙawa ne tasfifin min ko sauƙaƙawa na daga ubangijin ku ko zuwa gare ku da bai ce a kashe ba yace ana iya rangwami wa bikum kuma rahama ce ta Allah haisu wasa a fi zalika lokacin da ya bada abin nan rangwami mai faɗi cikin wannan walam yaqtam wahidan minhum bai wajabta guda yace diya za a bai ko akwai ta ko babu ta sai an bido ta bai kuma ce isati za a yi duwa da za a yi sai an kashe wannan mutum ne bai ce haka nan ba yace dai ayi guda to kun ga bai ba wannan wato wani rangwame ne na Allah subhanahu wataala bai wajabta guda ba kama hatama alal yahudil qisas kama daga yahudawa duk wanda ya kashe wani ga dokar yahudawa wato doka a taura ko kashe wani in dai akwai shi da kashe shi za a yi ba a sako dari gare shi babu diya wa nasara addiya su ko nasara da dokar su ta injila ko kashe wani diya bai biya ba a kashe shi to shi ƙura'ani sai ya haɗa biyu ɗin duka don abin na don nuna isa ta a kansu faman ita da ai wanda ƙetar iyaka ai zalamar ƙatila ya zalunci wanda ya kashe mai ɗan uwa mai an kasa lagu ya kare shi daji ya kashe shi Ɗan uwa ne an ka kashe an ka rangwame ɗan uwa sun ka taho an ka ce ai mai rangwami, shi ko wani guda ce shi bai ba sai ya tare wannan da yi kisan ɗan uwansu ya tare daji ya kashe shi ba da zalikar afwa bayan yan uwa sun ce sun yi rangwami to falahu azabun aliman shi wannan da ya ketare iyaka ya kasai yana da azaba mai daɗi don ya an samu shaida shi ya kashi kashi shi za a yi shi ba Shi ne azaban aliman 'Ai mu'liman mai daɗi fil akira ranar lahira bin nari da wuta aw duniya ko kuma nan duniya yana da azaba mai daɗi bil qatl shi ma a kashe shi wanda ya kashe shi kisasin nan da kun kaji an ce ai shi don a zanna lahiya an ka kawo shi ita shari'a musulunci duk inda an ka saurare ta to za a zanna lahiya wala kun fil qisas hayatu kuna da rayuwa cikin kisasi ai baqa'u azimun kuna da tabbata mai girma fi hadal jinsi ga wannan jinsi na kisasi akwai nau'in min hayati azimun akwai nau'i babba na rayuwa ga kisasi don kwasan in ya kashe ana kashe shi to bai yarda ya kashe don ya san kashe shi za a yi saboda haka zai san wanda zai akwai nau'i babba la yablughu alwasu babu wata sifa da ka iya kai iyaka ta la'anna fihi salamatu min alfitan don in kowa ya san in ya kashe ana kashe shi to akwai salamatu min alfitan akwai tsira daga fitina ya ulul albab ya mu abuta hankulla zawal uquli wa inda adda hankulla wa inda allahi ya la'anna alqatila idza alima annahu yuqtalu domin mai kashe mutane in ya san an ka kama shi kashe shi aka irta da zai sa wasu fa ahya bi nafsi fa ahya nafsahu ya rayar da rai wa man arada qatalu kuma ya rayar da wanda su ya kashe fa shari'a al-qisasu an shar'anta qisasi la'allakum tattaquna qatala don ku kare kanku daga kisa makafata kawai don kuna tsoro a yi muku qisasi ko wasan in yayi ana mai to ba zai yi ba abinda yasa ku a ganin wasu abubuwa yanzu saboda ya gani yake in yayi ba a yi mai shi yasa ya kai inda ya san wanda yayi ane mai haka nan wani abu ko an ciye shi ko kuɗi an ka bashi bai wa ba da bayanin kisasi bayan bayanin kisasi da kara ta'ala alwasiyata fil mali Allah ya ambaci wasiya ga sha'anin dukiya wa hukuma kuma ya ambaci hukuncinta la'anna al-mala idza lam yamtazil yamtazim fil afradi domin dukiya idan bata tsaru tsari na kwarai ga jama'a guda guda ba falayan tazimu nizamul umma su tsana al'umma bai daidaituwa idan wasu su ɗaya adda kuɗi su ɗaya ka ci sauran jama'a ba su ci to ko da an so tsari ya zama daidai bai zama daidai saboda haka shari'a ta tsara yadda za a yi da dukiya ya an same ta domin a samu a zanna lahiya kowa da kowa ya zanna lahiya وقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين. كتب عليكم أن وجبت عليكم wato an faralanta muku idza hadara ahadakum al-maut in mutuwa ta halarci ɗayan wato abinda aka ne halatta mutuwa alamominta asbabu dalilanta ay da au alamatu wa alamominta kal amrad shadida kamar inda an kaga ci ciruta mai tsanani ta dabaibaye mutum wal jarahatu ko da raununuka allati yuzannu min hal mautu adatan mutum ya tayi jihadi ya dawo ko ya samu hadarin mota raunukan da ya samu ga al'ada wadda an ka saba gani da waya mace shi irin su ya warke to kun ga alamomin mutuwa sun sauko gare nan to a yi mai a tuna mai ya yi wasiya in ta taraka khairan in ya bar dukiya to al wasiyatu yi wasiya an bi kutiba wasiyatu an wajabta wasiya ga wanda duk mutuwa ta zo mai aw ala annahu na'ibu fa'il ko kuma ya zama wato al wasiyatu na'ibul fa'il muta'alliqun bi idza ai in kana zarfiya idan idza ta zama zarfiya wato zarfu abin da na zaman abin nan makada tsinsa wata kadiru kalami kaddara magana sai a ci kutiba alaikum alwasiyatu idza hadara ahadakum almaut an wajabta wasiya gare ku idan ɗayan ku ya mutuwa ta halarci ɗayan ku ai hudurar mauti wato halartar mutuwa ya wajabta wasiya wadalun ala jawabiha kuma alwasiyatu dalun ala jawabi abin nan ashart wato in kana shardiya dalun ala jawabi shart in kana shardiya wa huwa aidan jawabu inna ai faliyusi idan mutuwa ta zo mai ya bar dukiya da yawa faliyusi to yayi wasiya wasiyan nan doyi waye ba su da gado saboda haka ana musu wasiya domin ba su da gado inda an kai to in za a yi wasiya sai a wasiya walidai walidaini ga uwaye guda biyu wala aqrabina da makusanta bil ma'ruf yadda shari'a ta ce tunda ba su da gado da an kake kire aya gado ba ta zo ta faɗi masu gado ba to sai abin nan a wajabta ma duk wanda bai mutuwa an wajabta mai yayi wasiya lil walidaini wal aqrabina ga mahaifa ne da makusantan mahaifa bil ma'ruf yadda shari'a ta ce ai bil adali da Allah ya wadi ba'dan wa ub'adan ba'dan akhar kai ya zan ɗan uwan da an ce a karabi na da aka ce a ba kai ya ce a ba wani ya hana mawani sai ya jira musu da su duka duk sai ya ba su wasiya wala yufaddilu ganiya aw al-faqira kai ya fifita mai kuɗi ya shi da yawa ya ce a ba shi da yawa kai ya fifita talaka ya ce a ba shi da yawa wasan wani lokaci wani ya yi ganin a ba mai kuɗi da yawa don shi ka taimako nai to yanzu ma shi ma bari ya taimakai wani ya yi ganin talaka don shi abai da abinci sai ci to a ba shi da yawa to duka shari'a ta ture wannan ta mai sai a daidaita da yadda ya kamata bil ma'ruf haqqan masdar mu'akkadun li madmun al jumlati qablahu haqqan wato wajibina ala muttaqina ga masu takawa su yi ala muttaqina Allah ga masu tsoron Allah ba da wasiya wajibi na wa hadha wujubul wasiyatu ma wa hadha wannan ai wujubul wasiya wajibcin wasiya mansukhun an shahi shi saboda tanda babu ayar gado sai aka ce to wasiya ita an ka wajabta to yanzu da ayar gado ta sauka to ita wajabcin wasiya mansukhun an shahi ta bi ayatul mirasi saboda ayar gado da ta zo wa bi wasiya wa hadisi da kuma hadisin da ce la wasiyatul warisin wanda duk wanda ka gado to ba a yi mai wasiya ba a yi ma wanda ka gado ba a yi mai wasiya sai dai a yi wasiya ga wanda bai gado shi mai gado Allah subhanahu wata'ala ya bashi haƙƙi ne to wannan haƙƙin shi za a bashi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ya الله يابا mai من حقي حقي ala ku saurara la wasiyatul warith duk wanda adda gado shari'a ta faɗi abin da za a bashi ga gado to ba shi ba a yi mai wasiya wa qala albani hadithu sahih man badalahu فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يئتمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم وإتا وسيا نند عنك شيئي to wanda ya canza ta bayan ga wanda mai wasiya yayi to wanda ya canza wasiyar fa man baddalahu wanda ya canza wasiyar ai al-isa yin wasiyar min shahidin kamar shaidar da anka ka sa sai ya canza ta aw wasiyan ko kuma wanda an ka ba wakilcin wasiyar sai ya canza ta da gangan ya canza wasiyar ba da ma ahu bayan ya ji ta ai alimahu ya san shaidar to fa inna ma ismuhu dama zunubi ne Ali isa al-mubaddal wasiyar nan da aka canza to zunubin ta ya tabbata alal ladina yubaddilunahu ga wannan da ya canza wasiyar shi adda zunubi wanda ya wasiya in dai bai saba ma shari'a ba ba ya da laifi wanda bi ya canza ta bayan mai ita ya yi ta a shi adda laifi fi ya kama ta zahiri maqama al-mudmir inna sami sami'un li qawli musi Lallai Allah yana jin magana mai yin wasiyar alimun da halil wasi kuma masani na da halin wanda an ka ba wasiyar wa mujazin alaihi don haka bai saka ma kowannen da abin da ya aikata ya Allah ya sami'u ya alim ka taimaka mana ka gafarta mana zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka sa mai ƙarshe mai kyau da albarka sunayenka ya sami ya alim ومن خاف من موسى جنفا فمن خاف من موسى جنفا وثما فأصلى بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موسى wanda ya ji tsoro daga mai yawan wasiyar wato min musin mukhaffafan wa masakalar wato wanda ya ji shi wanda ya yi wasiyar to wanda ya kira don ya ba shi wasiyar da ya faɗa mai wasiyar sai ya ji tsoron janafan karkata gare shi mai lan anil haƙi karkata gaskiya ai wato kaɗan yadda ya ji ya ce a bada da wasiyar nan sai ya ji akwai karkata ga gaskiya daɗa amma bisa kuskure na au itiman ko kuma ya ji yana da karkata ya bar gaskiya amma da gangan bai an ta amma da zalika da gangan ne bi ziyarata Allah filisi ya yi wasiya da abin da ya wuce kashi guda cikin uku na dukiya ta da gangan awo ta hasisa ganiyin masalan ko ya keɓe wani mai kuɗi cikinsu ya yi mai wasiya saboda ƙila gudunmawar da ya yi ba shi sadda bai da lahiya to wannan da an ka kira an ka ba shi wasiyan nan da adda zalunci cikinta zaluncin ganganci ko na abin nan ko na kuskure fa bai na sai ya sulhu tsakanin su na musi wal musa lahu tsakanin wanda ya wasiya da wanda aka wa wasiyar yi musu nasiha bil amri bil adal, ya umarce su ya adalci to fala isma alaihi zalika bai da zanibi ga wannan ba a cewa ai ya hana alheri bai hana alheri ba wato shiryawa ya ai alheri don abinda an kai da rashin gaskiya ba a ce mai alheri abinda an kai na gaskiya shi a alheri saboda haka fala isma alaihi babu zunubi ga mai sulhun inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne mai rahama lil mu'minina ga mu'minai fi ma akada fihi ga abin da suka yi kuskure ciki ne bi niyyatul islah dan da yawa mutum na tawa da niyyatul islah niyya gyara sai shi banna to wanda yayi banna da niyya gyara to ba shi da laifi amma wanda yayi banna da gangan to shi adda ka gafarta mana ya Allah ya gafura rahim ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka sa aljanna makomanmu summa shari'a ta'ala fi bayani ahkami anwa'il ibadati albadaniyya sannan Allah ta'ala ya shiga a cikin bayanin hukunce-hukunce na ibada ta jiki wa qaddama fi abinna wa qaddama fi ma yati ya gabatar da azumi cikin abin da zai zo cikin wasiya ta ya gabatar da azumi wa huwa ibadatun fardiyya shi azumi ibada ta da mutum guda guda aka yi ne kowa shi ka daukan nashi hashe kai ba kamar sallah ba da take ibadatun jima'i ibada ce ta taro liman guda ya shiga gaba kowa ya bi shi shi azumi kowa shi ka daukan nashi in an jima shi ka ajewa wa amatun fi jami'i shara'i samawiyya kuma shi azumi azumi dama da tsatte ne ya haɗe dukkan shari'o'in da Allah ya saukar daga sama suna azumi Wayan na shi azumi ya kasiru shahawa yana kalla sha'awa kama ƙala alaihi salatu wassalam kama da maza Allah ya ce ya mashar shababi ya jama'a matasa za a min kumar ba'a ta duk wanda ya samu abin ya aure cikin ku da abin da zai ciyar da matar da zai aura shi aka ce ma ba'a. to kwat samu waɗanda abubuwa biyu fa lai ta yayi ya aure ba shari'a ba za ta umarce ka da yin aure ba sai ka cika sharaɗin nan da annabi ya faɗa na arba'a wato sai in kana samun abin aure da wurin zama kana samun abin da za ka iya cishe ta wanda duk bai iya ci da mace ko ya yi aure ana raba ta ko ya yi aure ana raba hidda ita da ta kai ƙara ta tabbatar ma alƙali bai bani abinci alƙali ya bincika ya tabbatar da bai basuwa to in shina da sai alƙali ya umarce ya basuwa idan alƙali ya tabbatar da bai da ita kuma ba ta yi hankuri to sai alƙali ya ce ba ta takarda don laihi da wurin ka yake kuma ba a baka ko ɗari ba ka a yi huli kai abba da laihi kai abba da gaskiya don haka takarda ɗaya za ka bata sai a raba to duk wanda ya samu abin da zai yi aure da abin da zai cishe ta yana da inda zai sa ta to fala ta tazawwaj to yayi aure fa wa agadda li basar shi aure ya yi rutsewa ga ido ya yi kama wato mutuncin mutum wa afadhu li farji ya yi tsarewa ga farjin mutum wa man lam yastati wanda ko ya buga ya buga bai samu alba'a ba bai samu kuɗin aure ba balle ciyarwa tufa fa alaihi bisawm ya ci gaba da ɗauka azumi kullum bayan na hula lahu wajawa shi azumi yana yanke sha'awa abinda aka so sha'awa sai ta yanke don kar ta kada shi ga hadari to ya rika ɗauka azumi kullum-kullum. ai an ce arba'a wato mu'unun nikahi wato lalurorin aure duka a ci da sha bayan wurin zama da sadaki wal waja'u ai qadin wal shawa azumi yana yanke sha'awa shi yasa annabi ka umarnin matasa da azumi matasan dori ba irin na yanzu na ba yanzu matasan yanzu ga su da sha'awa ba su ɗaukan matakin yanke sha'awa shi yasa abubuwan tsoro ka ta aukuwa ga matasa yanzu abubuwan sha'awa na da yawa amma abubuwan yanke sha'awa kuma ba a umarni da suwa shi yasa matasa ka ta wahala da yawa kai ka ga haukaci matashi ya haukace don bai aure ba da yawa sai ka ga ya haukace eh, wani matashi da ya kai lokacin da ya kaso a aure in ba a mai aure ba haukace ya zai amma ka a kai shi kwari a yi mai aure ne sannan akwai wani ciwo wanda ka kama abin nan matasa waɗanda ba su yi aure ba ciwon baya ne in ka ga yaro da shi to ba sai an kai shi asibiti ba a yi mai aure ciwon zai walwale kai shi asibiti bai maganin ciwon sai dai shi sauki ne to duka irin wa'annan kamata ya yi kula da irin wannan wani kowa ya bibi yara ne wanda aka ga yana iya haukacewa in ba a yi mai aure ba to ka a bari ya haukace ka a bari ya haukace a yi mai aure na fito daga gidana wata rana zan je inda nika tafsiri bayan la'asar ran jima'a kawai wani matashi ya zabar ya shige mota ce wallahi mota mota aka ce ya ce wallahi kowa bai san da motar ya ni kuma ina sauri zan je wajen wa'azi da la'asar sai ni ce to shi kenan ku bar shi masu shiga ku shiga mota mu sai mun ka tai wajen wa'azi mun ka yagga na sauka direba ya sauka shi ma sai ya sauko sai ni tambayewa uba ne sai ya faɗa ni ni ce a kira uba ne an ka kiro shi sai a wata hauka ya kai mana shi shi ya ce ai wancan ita ce tana so halin shi ya ce to na gane abin da na karanto da obana yana tahowa sai ni gaya mai nace mai kasan wata yarinya wadda ya kabe da ya ya sani sai ni ba obana lokaci ni ya ta mai aure tun sannan da an kai mai aure yanzu ba wace shekara guda ba da na gane shi ya la yana ya mai wajen da kuɗi yayi hankali ya warke to kun ga da a ce ba a yi daidai na karanta wannan littafi na ga wannan ba kawai sai in ba baba ne shawara a kai shi kwari a ce a yi ta bashi ne kun bai warkewa amma da Allah ya taimaka shi ma uban nashi yana da hali illa dai eh, abubuwa ne na mutane Allah bai ne mai auren bai wanda mai aure shi ke na yawar to sha na aure eh, magani na idan abin na a yaro yana da irin wannan sha'awa azumi ya ka kama don kai ya kada kai dai cikin haɗari shi azumi kun ji annabi ya ce wa innahu lahu waja'un yana da yanke sha'awa malamai suka ce to in dai yanke sha'awar ga ita ce a hujja ga wannan hadisi na cewa su yi azumi to ba azumi ɗaya ba duk abin da ka yanke sha'awa ana da shi in dai yanke sha'awa aka biɗa shi a abin da annabi ka biɗa nan wurin yanke sha'awa to a yi azumi kuma in mutum bai ya yi azumin bai kare shi ba to ya sha maganin da ka yanke sha'awa shi na da inda duk muka kawo ga wannan ina gaya muku cewa abinda kun ka iske ga uwayenku da kakanninku kanwa uwayenku da kakanninku duk kun iske su da kanwa gidan kowa ya akwai tsohuwa akwai kanwa in dai akwai tsohuwa mace ciki akwai kanwa a yi tuwon kanwa a yi kunun kanwa a jika kanwa a sha shi yasa kun ga mutanen dore akwai ƙarfi gare su saboda kanwa ƙarfafa jiki sandar jiki ta kai shi ƙarfi shi yasa ku gani har yanzu ba a cimma ba ƙauyen daji ba ƙauyen daji har yanzu ba a cimma da ƙarfi saboda ni suna tuwon kanwa suna kunun kanwa har yanzu to sai mutum ya samu abin nan a sa'iyu na kanwa sai ya tsawo ya aji abin na gida ka samu kama kwana uku kullum ka sha kohi guda da sahi guda da marici in sha'awa ta yi yanke daɗa ta yi ka bari don ciwo na a ciwo in dai ba guda guda ba mai yawan ciwo in dai ba guda guda na ba mai yawan ciwo ya an ka sha magani kwana uku ana jin sauki ne to sai ka sha kanwa kwana uku kana kana ci abinci ka sha kanwa ka sha daɗinka shikenan da kaji ka samu sauki dada sai a batta kuma har kwana biyu to Allah ya gafarta mana Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kama kutuba lallabe na min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu ya kuba ya Allah wayanda suka yi imani kutuba alaykum as mu! aw wajabta muku dauka azumin ramadana Sauran azumi ba fadilla ne kamar ramadana ba shi ramadana dai an horalanta muku shi wannan ramadanan ga da muke ciki ne to Allah ya horalanta shi ga masu imani kama kutiba alal ladina min qablikum kama wada anka wajabta shi aka faralanta shi ga al'ummar da sun kauce gabanin ku min al'umami na al'umma wal anbiya da annabawa min ladu adam tun daga zamanin annabi adam ila ahadiku har zuwa lokacin gana ku duka kowace al'umma tana da azumi na ramadana kowace shekara saboda alheri ne babu al'ummar da tun daga annabi adam babu al'ummar da ba a wajabta ma azumi ba saboda alheri ne la'allakum na ma'asi don ku kare kanku daga sabo saboda shi azumi yana kare mutum daga sabo fa innahu yakasiru sha'awa yana ƙalla sha'awa allati hiya mabda'uha wanda ita ce a farkon sabo ita ce ka sa sabo ita sha'awa ita ad dalilin da ka sa yi sabo to ku ɗauki azumi don ya kare ku daga wannan sha'awa ya rage muku sha'awa don ku rage sabo kuma shi azumin ramadana ayyaman ce ayyaman ma'adudat faman kana min faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to shi azumin ramadana kwanuka na kidayi ba wai kullum kullum na akai ne ba shi wata guda gare shi ayyaman wato kwanuka nusiba bisiyami wato an wajabta muku abin nan kutuba alaikum siyamu ayyaman an wajabta muka ɗauka azumin ramadana wasu yan kwanuka au ko kuma ana nihi sumu ay sumuna miqdaran wato ayyama sumuna ayyama wato suna azumin wasu yan kwanuka ma'dudatin idayyu ai kalaila wato yan kaɗan, aw mu'aqqatatun ko ko masu lokaci bai adadin maalumin kuma masu adadi sananne wa ramadan shine azumin ramadan kama sayati kama wada zai zo ba da dadewa ba wa qallalahu ya karanta shi yace ayyaman ma'dudatin sai ya karanta shi bai wuce wata guda ba tafsila alal mukallafin don sauƙaƙawa ga waɗanda aka ɗora mu azumin fa man kana minkum wanda ya zama cikin ku hina bi sadda wata ramadana sadda ya halarci wata ramadana to wanda ya zama lokacin ramadana maridan bai da lahiya au ala safarin ko kuma yana kan tahiya zai na anguwa ai musafiran yana mata sabar da kasari tahiyar da shari'a ta halitta mai yin kasaru ga dukkan abin nan ruwayoyin malamai wasu malamai da tsawo ake yin kasar wajensu wasu da abin nan ta yaya kaɗan aka yi kasar wajensu to duk dai ta yadda ta halatta a yi kasar gare ta wa jihadu saumu fil halaini kuma cikin halin ga guda biyu na rashin lahiya da na tahiya azumi na bashi wahala kwarai to ya aji fa iddatun ya kidan ya aifa alaihi iddatu ma abdara wajibi gare ya kidan ya abin da ya ci kwanukan nan da ya ci abinci cikinsu ya ƙidan ya su sai ka rubuta ran da duk baka ɗauka ba sai ka rubuta min ayyami sai ya ranka fa'iddatun wato ya ranka su ya ƙidan ya su ya min ayyamin ukhar daga wasu kwanuka ya muha badalaha in kwana biyu na abbaye ba to in azumin ramadan ya wuce ya ƙidan wasu kwanaki yayi amma dai abin da naka so ku lura da shi ba kai ne kawai za ka yi makanka hukunci ka aje azumi ba ko mallami kake sai asibiti ka sai asibiti ka samu likita musulmi ka shawara da shi cewa ga irin rashin lahiyar da an gare ka sai shi ma tambayoyi ne shi ko na karatu ne da ya yi in yi ma tambayoyi kan ba shi ansa shi ko sai shi baka ansa akan tambayoyinka to in ka inda yake yace irin wanda kai bayani azumi ba shi yiwa da wannan rashin lafiya da ka faɗa ba shi yiwa ka koda ga kana iyawa amma shi ya san akwai ga karatun da yau akwai haɗarin da zai iya biyo maka baya in ka ci gaba da yan azumin ya ce ka aji to kakkai mai taurin kai ta, cewa an ka yi fasalu a halar dikiri in kuntun la ta'lamun to ka tambayi a halar dikiri sun baka fatawa kakkace wato ka saurare su abinda duk baka sani ba ba shiga waɗanda sun ka sani su yi fatawa gare ba kai ka zuwa ba ka ka wallahi na ji wahala ga azumin nan ni ci abinci mm, ba a baka wannan dama ba zuwa ka kai wajen masana su za su baka dama kai ba masani na ba yana yiwa wannan wahala da ka jiya minti biyar ya za ta yi zuwa a jima ka ci kauce da azumin ka baka san wannan matsala ba likita ya sani ka tai wajen wanda ya sani kawai shi yasa ni yanzu in za ka tambani rashin lahiya ka yana damun ka in kana azumi ni ta ne kai dauka dauka kawai ni ta ne ka dauka kawai malam in ni dauka ina gudun in mutun ciki in kan mutu kana azumi babu komi duk wanda an ka kashe yana dauke da azumi zai samu aljanna ni ka ji mata wanda zai yi wa don ita na sani shi hadisan na karanta ban san abin da ya sha ɓangarorin jikin mutum ba wannan likita ya sawa to kuma Allah ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙi ne ya ce a tambaye shi ka ce ka tambaye shi ka ba tambaye wanda bai sani ba shi ma fatawa ga abin da ba gihe ne ba Allah ya taimake mu wa alal ladina yutiqunahu amma su ko akwai waɗanda suna iya yin azumin amma da wahala kware ya faluna hu bi mushaqqatin suna iya yi ne amma da wahala kware karhamil kamar mace mai ciki in ta ɗauki azumi ya zan tana samun wahala wajen azumin wal murji'i da mace mai ba da nono in ta ɗauki azumi tana samun wahala domin nonon tana jariri ta tsutsa amma ita ko babu abin da ta kasawa ya mai madadin nonon don haka in ta ɗauka akwai wahala ƙur'ani ya ce to tun da akwai wahala ta aji azumi wadiyatun ta ba da diya Kiya. fiye da amu miskin wato ta ba da diya ta abincin miskini ai kadar ma ya akudu hufi yaumihi a ba miskini misalin abin da yaka ci ga yi ne wa huwa muddun shine mudu guda min da qoti albaladi ga mahirin jayin abincin mutanen gari da kulle yawan kowane yini wa bi qira'atin fidiyatu da'am wato ba marmakon fidiyatun sai fidiyatu da'am wato abin nan bi idafati fidiya wa hiya lil bayan wa kanu mukhayyirina su masu azumi da wahala amma suna yi to an ba su zaki baina saun bil mashaqqa tsakanin su dauki azumin da wahala wal ibdaru wal fidiya ko su ci abinci su ba da fansa ma al qada'i kuma sauranka in wannan da in ta ɗauki azumi tana wahala kwarai to in likita ta wa likita bayani ya ce ta aji to in ta aje kullum an ka kai azumi guda sai ta ba da abincin miskini guda in an ka gama sallah sai ta ranka azumin in an ka gama sallah sai ta ranka azumin shi yana yake abin nan wal fidya ma'ar qada ta ba da fidya kuma ta yi ranko fa mata da wa khairan wanda ya ta dawo ina alheri bi ziyadati sawmi ya ƙara azumi wato gairar fardi wanda ba na farilla ba wato wanda ya azumin nafila ba na farilla allazi kutiba alaikum wanda an ka wajabta muku min siyama na azumi ba yayi azumi ne dai na An annafila na nafila kama bayyana to sunna kama wada abin da sunna ta bayyana wato azumin abin da ba na ba na farilla ba azumin nafila yana yin abi ne gurgudun wanda yake iyawa to fa huwa ay tadawu khairul lahu to shirka ya azumin nafila alheri na gare shi bayan azumin ramadana ya wuce azumin nafila tadawu kenan khairu abin fa huwa khairul lahu alheri na ga ne wa anta sumu mubtada hamruhu khairul lakum ku yi azumin nan ya yi alheri gare ku min al-ibdari bisa ga cewa abinci wal fidiya ku ba da fansa ga wanda kai da wahala ne an ka ce ya ba da fidiya kuma ya yi ranko to ya ɗauki azumin nan da yahi fi haqqil ladina yuqiquna ga haqqin wa'anda ka iyawa aw tadawul wajibi ko kuma ta tadawuli na wajibi ku ɗauka ta khairul lakum yahi gare ku ma fi min kasar shahawa don abinda a cikin na karewa shahawa kun ga ta tadawuli na nafila azumin bana wayanda ba su da mata ba fahimla na ba amma wajibi na ɗauki na na wajibi don shi ɗaya ka taimaka ga kare sha'awar yaro to wannan wajibi na shi ya kami da at-tadawwu na wajibi lima fi min kasar sha'awa saboda abin da a ciki na karewa sha'awa kamar da hadisi ya gabata to ku ɗauki azumin nan na nafila ku ɗauki azumin nan na farilla ko da da wahala ya yi muku hairun lakun ya yi muku alheri in kuntum ta'lamuna to in kun kasance kun san annahu khairul lakum shine alheri gare ku to kafa alu ku aikata shi in kun sa alheri na to ku aikata shi wa amma alladhina la yastati'una sawma albatta amma waɗanda gaba ɗaya su ba su iya azumi mutum ya kai wani lokaci da bai iya azumi gaba ɗaya da kibarin don tsuwa saboda shi mutum duk da kuka gani nai a bai rayuwa sai ya ci abinci to mutum na kai wani lokaci in ya kai wani lokaci in ba taimakon Allah ya samu ba sai ka ga bai iya cin abinci da yawa to wanda jikin kowa ka bukata abinci na shi na da bukata abinci to amma shi bai iya ci da yawa sai ya ci yan lomomi kaɗan minti goma zuwa sha biyar ya koma jin kun ga wannan bai iya azumi albarka gaba ɗaya bai iya yi da kibarin don tsuwa au da Koko, rashin lahiya ga mutum la yurja bur'uhu wanda ba a faɗin warkewa sai akwai ciruta likitoci su suka san su wanda in sun ka kama mutum ba zaton mutum ya warke fala sabila lahum lisawmi babu yadda za a yi sai azumi to irin wa'annan wayanda bu fi haƙin wal fidyatu faqat da kawai an ka so ga haƙin su don an ka kai azumi guda su ba da fasa ta ciyar da abinci miskini guda don an ka kai azumi guda shi an ka dora musu wayanda da ciwo wanda ba a warkewa wasu na umarni da wannan hadisi sai suna cewa mai ciwon suga wai ciwo na bai a ciwon suga kamar wanda kuka faɗi ne ba haka nan yake ba kamar ciwon zazzabi na zazzabi ana warkewa da shi sai dai in ya kama kai wa kasha magani zuwa wata guda ko biyu ko shi to ko suga haka nan yake saboda haka ko kana da ciwon suga ka dauki azumi ka dauki azumi ka ɗauki matakin da ya kamata kuma ka yi azumi kuma kana iya mutane da yawa ga sunan ɗauke da ciyon suga amma kuma suna azumi azumi ya warkar da suga yake yi azumi warkar da suga ya yi don da yawa muna ganin wayoyin malam ni ban iya azumi ni abdalilin ta baka azumi ciyon suga da gari mata gidan kana ciyon suga yake mutane baka azumi ke ba kacin toto ciwon suga gare ka baka ci abinci to in wasu na annan suna irin wannan fatawa su bayyana ciwon suga kamar sauran ciruta na tun da da yawa mun ga masu ciwon suga da yawa a kai asibiti a auna su abinci ga ko ina a ce ba su da shi can wata rana kuma ya koma dawowa to wannan kamar zazzabi na shi ma haka na yake kamar ciwon ciki na shi ma haka na yake kamar ciwon ɗan na shi ma haka na yake kamar ciwon kawawu da ciwon kai zuwa ga azumi saboda kafa kuhaki da wannan kudu ya azumi Allah ya gafarta mana ma bayyana al'ayyamar ma'aduda sannan ya bayyana kwanukan nan da ya yace kidayayyu sai ya bayyana su shahru ramadan shahru ramadan lallabe أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا الله كي مكروكو دا أسمائك الحسنى الله كغفرت من ذنوبهم الله كأنشاء ذنوبنا رمضانا Allah ka anshi azuminmu na Ramadana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ka ba mu yi kwana nan wurin yi mu yawa wa annabin masalati sallallahu alaihi wa wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah mana roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka anshi azumin mu na Ramadana Allah ka anshi azumin mu na Ramadana Allah ka anshi ibadodin mu na Ramadana Allah ka anshi ibadodin mu kowane lokaci Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyuka azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka yahe masu. ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da ƙannansu. ka gafarta wa matayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu da yannansu da ƙannansu. ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka da mu da su Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makomanmu Allah muna roƙonka bai asma'ikal husna ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka warkar da bayinka musulmi da ba su da lahiya da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka a sama Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da nasuwa Allah ka zaunar da Najeriya lahiya da makwautanta dukkan makwautan Najeriya Allah ka zaunar da su lahiya ka zaunar da Najeriya lahiya tare da makwautanta ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hituna da tashin hankali ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka zaunar da arewa lahiya ka haɗa kan arewa ka haɗa kan mutanenta. Allah ka zawanar da arewa lahiya Allah ka zawanar da arewa lahiya Allah ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in wannan jiha ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali da nutsuwa. ka ƙara mata ci gaba da ilimi da arziki mai amfani ka shirya mahukuntanta ka aza su ga hanya ka taimaka mana Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa akan mu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka daidaita mu Allah ka tuha mana asiri Allah ka hishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya kuma da lahira Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukan ƙauyukan mu Allah ka ba mu kariya ka kare mu ka kare ƙauyukan mu ka kare mu ka kare biranen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare iya, ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka shirya an makaranta ka shirya malaman su ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu ka shirya mamu ka shirya limaman su wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka ta Allah ko da dare ko da rana ka tosaya mana kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin hanyoyi da sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuha na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa aljanna ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar mahaifanmu duka Allah ka sa aljanna makomanmu ka kare mu daga dukkan azabobinka duk bukatunmu na alheri ka biya mana da ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda don muka tsoro Allah ka kare mu <clears throat> dukkan bayinka musulmi yara da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu barayayyu da matattu wayanda aka yi da wayanda za a mun roƙe ka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu kuma Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam